Kalma ta yau. Kalma ta yau. France World Radio Afirka ta Yamma ta tsara wannan shirin tare da haɗin kan The World Today da Media evangelic du Benin Cotonou. Ni Haruna Fanle na fasarta zuwa harshen Hausa za ku iya tuntube mu bisa wannan layin tarhon. Sibili, sibili. biyu biyu tara tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara bakwai ɗaya ɗaya biyar biyu uku biyu akwatin gidan waya sibili uku bepe ɗaya biyu ɗaya hudu kotonu email media at gmail.com kalma ta yau kalma ta yau mu ta ɗari shida da arba'in da tara Munafunci Ɗaya daga cikin abubuwan da nake ƙoƙarin yi a cikin waɗannan zance-zance tare da ku a kan kalma ta yau, ita ce, in ba ku bayanin nasin don ku ga da kanku cewa abin da muke magana a kai daidai ne a cikin kalmar Allah, kuma ba muna kokarin yin mafarki ko gabatar da ra'ayoyinmu ko falsafar ba, don haka ina son in ba ku surar na littafi mai tsarki, Matiyu Sura ashirin da uku, aya ashirin da biyar zuwa ashirin da takwas. A ciki, muna da waɗansu shaidu. ina tsammanin za ku iya cewa hoton menene munafunci yanzu munafunci duk wani abu ne na damu cewa a cikin ikkilisiyar kirista akwai munafukai da yawa kuma ina tsammanin hanya ce mai sauki ta bayyana abin da munafuki yake ne wanda ya yi kamar shi mai bi ne yayin da a zahiri a cikin zuciyarsu ba su da gaske, suna yin nuni mai kyau, suna nuna kamar su yayan Allah ne, amma a zahiri ba su sadaukar da kansu ga Allah ba, kuma ba su gaskanta da shi a cikin zuciyarsu ba. Yanzu, Idan kun duba Matiyu Sura ashirin da uku, za ku ga a cikin aya ta hudu cewa ɗaya daga cikin alamomin munafuki shine wanda baya son yin abin da suke bukata daga wadansu. Watakila, ya kamata su yi amfani da wannan a matsayin ɗan jarabarwa kai, yaya kuke bi da kanku yayin da kuke bukatar abubuwan wadansu kuna bukatar abu ɗaya na kanku, idan ba haka ba, to, ko ba munafuke ba ne, ko kuma ta yaya game da kallon kyawawan abubuwan da kuke yi, a ce kun shagaltu da kyan gani a idanun wadansu kuma, duk da haka. a cikin zuciyarku, kun san cewa da gaskiya ba haka ba ne, kuna rayuwa mai kyau. Biyu, abin da ayoyi biyar da sha biyu da sha hudu suke yi magana a kai kenan, kullum kuna nuna kyakkyawar fuskarku a gaba, kun sani, irin wannan abu ne don ku yi kyau sosai a idanun sauran mutane. Kun san fastoci suna yawan nasiha, kuma sau da yawa idan ma'aurata za su shigo don yi wa mata nasiha, sai su ce game da mijinta cewa a gaskiya shi ba irin mutumin da ake gani a ikkilisiya yake ba, lokacin da yake ikkilisiya yakan sa kowa ya rude. Yayi tunanin cewa shi mai yawan ban gaskiya ne, mai kirki da kauna, amma idan ya isa gida sai kawai ya yi ta hargise da yara. An gaya mana a cikin Mati Sura ashirin da uku cewa, In waɗannan mutane sun shagaltu da ba da wata irin bayanar ranar Lahadi ga ‘yan uwansu’. Kiristoci sanan sauran satin suna bayana daban-daban, waɗansu karin shida na menene munafunci, ku dubi aya ta sha biyar waɗannan su ne mutanen da suke ƙoƙarin tabbatar da rashin biyayyarsu, za su bayana cewa dalilin da ya sa suke yin fushi shine kwayar halitta daga mahaifiyarsu kuma za su ce suna da kunkuntar hankali da damuwa watakila suna da hawan jini da dai sauransu don haka suna kokari su sami wani dalili na rashin biyaya kuma wannan shine munafunci mu tsallake zuwa ayata ashirin da uku za su kasa kunne ga koyarwar Allah, sun san me Allah ya ce, sun san maganar Allah, kuma sun san abin da Allah yake tambayarsu, amma ba su son su ji. Wani abu mai muhimmanci da muke gani a cikin Matiyu Sura ashirin da uku, a ashirin da biyar shine inda ya gaya mana cewa suna jin dadin abin da Allah ya hana, wato girman munafunci sun san abin da Allah ya ce ba za su yi ba amma duk da haka suna yin hakan ba wai kawai suna yin shi ba amma suna samun jin daɗi daga gare ta wannan ita ce shaidar abin da aka nufi munafuki a cikin ayata ashirin da bakwai koyaushe suna tunanin cewa babu wanda zai gano kuma suna kokarin zunubinsu na sarari ne, suna kuma na sirri, ne kuma ba wanda zai taba gano abin da suke yi. Na fara cewa za mu iya yi wa kanmu tambayoyi kan waɗansu daga cikin waɗannan abubuwa bari mu sami takamaiman buri mu tattauna musamman da tambayoyi da yawa da ke nan a cikin wannan rubutu kuma mu yi amfani da su ga kanmu don mu ga ko waɗannan tambayoyin masu ratsa jiki sun nuna cewa mu munafukai ne da gaskiya kuma ba mu ba yayan Allah ba ne da muke tsamanin mu ne, bari mu yi wannan tambayar shin akwai wani abun da Allah yake bukata da ba ku yi ba, ku yi tunanin hakan, shin akwai wani abun da Allah yake so da ba ku so, wannan tambaya ce, ko ba haka ba, shin akwai wani abun da Allah yake so da ba ku so, waɗanne irin amsoshi ne ke zuwa a zuciyarku yayin da kuke tambayar kanku, zai zama da ban tsoro idan muka yi magana game da wannan kuma ba mu ba kanmu hanyar fita daga wannan yanayin ba. Yanzu, ku saurara sosai, mun yi abu na farko a nan, mun tantance kamar yadda aya ta sha biyu ta ce, kuma da gaske mu nemu mu tantance halin da muke ciki, hanyar zuwa bayan sabbin alkawari a cikin Yahaya ta ɗaya Sura ɗaya aya tara, in kuwa muka bayana zunubanmu, to, shi mai alkawari ne, mai adalci kuma zai kwa gafarta mana zunubanmu. ya sarkake mu daga dukan rashin adalci, ya kamata ku yi tawali'u ku ce, ku yi nadama ga Allah kuma ku tuba daga zunubanku, kuma ku furta cewa kuna bukatar taimako, ku roki Allah don Allah ya taimake ku a cikin ya hayata ɗaya Sura ɗaya aya tara zuwa goma ya ce, Da bege ku rungumi Yesu Kiristi, ba za ku iya sanin Allah ba tare da sanin Yesu Kiristi ba, Yesu almasihu shine don haka ya kamata ku rungume Yesu Kiristi ta hanyar kanku. Karin magana Sura hudu a ashirin da uku. tunani-tunanin ka mafarin rai ne kansa, ka kiyaye su abin malakar ka ne mafi daraja. Kuroki Allah ya kare ku daga gare shi, Allah zai ba ku ruhu mai tsarki da baiwar gaskiya da ikon tsayaya da shaidan wannan tambaya ce mai muhimmanci. Na gaskanta cewa akwai munafukai a cikin ikkilisiya kuma ina fata ba ku cikinsu, ina fata kun yi wannan jarabawa a yau kuma an sake daidaita ku ta hanyar tuba da zuwa ga Ubangiji, ku furta zunubanku da kuma karɓar Yesu Kiristi a matsayin Ubangijinku da mai cetonku kuma ku zama yayan Allah da gaskiya, sai an jimarku, ni ne abokinku Haruna Fanle. Don jin shirye-shiryenmu a bisar wayar ku ku shiga shafin gizonmu twr uku shida sibili dot org sai ku zaɓi harshen da kuke so. Kalma ta yau Kalma ta yau Transworld Radio Afirka ta yamma ta tsara wannan shirin. tare da haɗin kan The World Today da Media evangelic du Benin Cotonou. Ni Haruna Fanle, na fasarta zuwa harshen Hausa, za ku iya tuntube mu bisa wannan layin tarhon sibili sibili biyu biyu tara tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara bakwai ɗaya ɗaya biyar biyu uku biyu akwatin gidan waya sibili uku bepe ɗaya biyu ɗaya hudu kotonu email Media Evangelique de Benin at gmail.com. Kalma ta yau, kalma ta